Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. rahotannin baya-bayan nan da wata kungiya mai zaman kanta wato idh sustainable trade initiative mai fafutukar karfafa kasuwanci mai ɗorewa tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar ya nuna cewa ƙasar ghana ta kashe dala miliyan 560 wajen shigar da shinkafa cikin ƙasar daga ƙasashen waje a bara abinda masu sharhi suka ce hakan na barazana ga tsaron abinci da ma ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen shawo kan matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da take fama da shi. mai sharhi kan harkokin noma kuma jami'a hukumar da ke nazari a kan shuka ma'aikatan noma da kiwon dabbobi ta ƙasa malam jafar kwabiya ya bayyana wakilin mahamza adam dalilan da ke haifar da wannan matsala ta shigo da shinkafa daga ƙetare shinkafa sai ce yau a ghana in muka kirga abincin da mutan ghana ke ci shinkafa bai wuce namba na biyu ko na uku in ma bai zo farko ba shi sa shinkafa na da matsayi sosai a ghana da sauran kasashen afirka baki daya amma ba mu yi kokari mun tunkari sakiyan abincin da muke ci da shukin da muke yi ba shekaru kadan da suka wuce kamar goma ko ashirin yawancin abincin da ake ci abinci ne na masara da maiwa da rogo da dundu to yau harshenmu ya sake amma nomanmu bai sake yadda harshenmu ya sake ba sai mu yi la'akari da abu uku na farko noman da muke yi noma ne da muke dogaro da ruwan sama duk wanda ya san shinkafa da noman shinkafa ya san shinkafa ba ta taba yi sai da yawan ruwa saboda abinci ne da ke amfani da ruwa fiye da amfani da take yi da taki ba kamar masara ne da za a ce in an bata taki ruwan ko koda bata da yawa to masaran yayi shinkafa in ya rasa ruwa ba a samunta yasa garurukan da muke shigowa da shinkafa nan kasan ghana sun lura da wannan abu sai suka sake yanayin shuka shinkafansu ba su dogaro da ruwan sama ana ba shi ban ruwa ne wanda abinda ake ce ma irrigation system abinda suke samu mu dauki kamar thailand inna yawa yawan abincin da muke shigo da shi na shinkafa yake fitowa thailand na samun kashi fudu na shukin shinkafansu fiye da abun da ghana ke samu in aka lura da ko da a yi shuki kan eka daya shi yasa in ya zo haka ba mu iya mu samu yawan abincin da zai ciyar da mutan Ghana balle mu ce ma wai za a fita da shi a samu kuɗi da shi. Na biyu irin da ake shuki a Ghana manoma fiye da kashi saba'in suna amfani da irin da kakanninmu yau mu ce kamar shekara talatin suka yi amfani da shi a gonannakinsu har wa yau shi muke amfani da shi. Alhalin ilimi ya je nisa yau ana shuka shinkafa daya ya baka lunkin abin da za a girbe na local da mu muke shukawa a nan. Na uku, manoman da kansu suna da rashin ikon da za su sai taki, shin ce ba a kudi hannunsu da za su iya su doki su sa cikin nomansu. To kaga in ya zo haka manomi bai iya samu yawan shinkafan da zai ciyar da kasuwan da yake sayarwa. Amma babban abun da ya sa muna shigowa da abinci daga kasan waje abu biyu ne. Na farko muna da abun da ake ce ma dandano. Wanda dukkanmu masu jina duka suna cin abinci musamman shinkafan da ke da dandano mai daji. Sa'annan yana da kamshi Kesa sababbin irin shinkafan da ake yi yau ana shukawa muna kiransu long green aromatic shine mai sawo kuma mai kamshi yau kowa ya san cewa shinkafan ghana in ka dafa ma mutane goma la'alla yunwa zai sa biyu cikinsu su ci amma koya aka koshi in aka zo da shinkafa mai dandano sa'annan mai kamshi za ka samu mutum ya manta ma kamar ya ci abinci saboda shinkafan mai yana jan hankalin shi ya zo ya ci to abun da nan ba mu yi kokarin yi kenan ba shi yasa ya ka ajiye abin shinkafan Ghana ka ajiye wanda ake shigowa da shi mutumin gana zai yi tuna zai yi aure masu ji na dai shaidu ne ba wannan zai je ya zai shinkafan gana kyau wai za a dafa a yi aure kowa na neman shinkafan da in aka ci ba a zubarwa to wa'yanga ababai suka sa yau muke inna muke muna kashe makudan kudi muna shigowa da abinci amma da gwamnati ya lura da wayannan ababai ya samu mana irrigation system shine ban ruwan da zai taimaki manoma a wurin gonansu sa'annan ya taimaki masu sarrafa shinkafan da muke shukawa ya zamana an yi binkice an samu shinkafan da zai ba mu eh, girbewa mai yawa mu kuma samu masu dandano mai kyau da kuma masu kamshi za mu ga kowa ya sake yana cin abinci ko shinkafan gana Amma in ba mu yi haka ba, hal jibi sai mun shigo da shinkafa, sa'annan mu ci abinci shinkafa mai daɗi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku abin da masana tattalin arziki ke cewa game da wannan al'amari. Yanzu a madadin Malam Jafar Dan Kwabiya da kuma wakilin mu a Hamza Adam sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta baya shi ne ya da mu, sannadin arzikinmu shi ne uwa uba. Kudin galo ma